manta faddal na ba'adan na biyi na alaba'ad wa ate na dawo da zabura ah, abinda asabab na wannan aya ko na saukar da ita ko asbab ƙorai suna ƙoƙari su kore matsayar annabi sallallahu alaihi wasallam suna siffanta shi da da wata sifa da bata dace da shi ba kuma suna ga bai cancanci matsayar wannan matsayi da ake kira ne da shi ba na rasulullah to shi yasa sai Allah ya ba tarihin ai wa'annan annabawan ma da suke abin nan ga doga da su suna jin kai suna takama da cewa wani yana da matsayi kaza wani na da matsayi kaza to wanda yake wannan su suna ganin su an nasu kuma sun yarda da su to shine Allah ya ce ai wa'annan ma tsarin matsayin da kuka same su da su Allah ne ya ba su wannan matsayi ashe tun da shi ya ɗaukaka su da wannan daraja da wannan matsayi abu ne mai sauƙi kuma ya ɗaukaki annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da ma matsayin da yana iya wuce na wa'yannan da kuka sani. Misali, faddalna ba'adan nabiyina ala ba'ad na farkonsu akwai Musa wanda yake Allah ya ce wa kallama Allah Musa wa kallama Allah Musa taklima Allah ya magana da Musa alaihi salatu wassalam magana ba tare da muryar wata halitta Ubangiji babbal murya ce ta subhanahu wa ta'ala annabi Musa yake ji kuma kuna alfahari da wannan a cikin tahiyanku sannan daga cikin waɗanda kuke buga ƙirji a kansu cewa naku ne akwai annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shi ma mun ba shi matsayin wata hadallahu wata hadallahu ibrahim halila bangiji ya rike ibrahim alaihi salatu salam a matsayin badaɗin shi daga cikin wayanda kuke jingina kanku gare su akwai isa alaihi salatu salam to ai isa allah ya ba shi matsayin idan kada amran خلقه من تراب ثم قال له sun maƙala lahukun fayakun bangiji ya samar da isa ta ɓangaren kun fayakun wa haka da saboda ka magana keɓe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da nuna rashin cancanta shi ko rashin dacewar a bashi matsayin da aka bashi to wayannan na kuɗin da kuka yadda ai ubangiji ne shine ya musu haka nan baya ga haka wa atena dawud da zabura kuma mun baiwa dawud alaihi salatu wassalam mun ba shi zabura ma'ana mun littafin da ya aiki da shi na littafin ubangiji shine zabura ya keɓe zabura da ambato saboda tana da bambanci da tsarin da ke ga ƙur'ani tsarin dabura bura kamar yadda ahalul ilm suka faɗa tana da aƙallan sura ɗari da hamsin kuma dukkan tsarin dabura babu hudud babu hukunce-hukuncen dokoki bal abin da a ciki hadda ma a hakam babu hakamun shari'i babu da hudud duka a taura ba ta da ko ɗaya abinda an gare ta <clears throat> azkar tana da tasbihi subhanallah walhamdulillah wata halil wayannan su ne a taura ta cika da su a eh, zabura wannan shine bambanci na tsakanin ta da alkur'ani wanda shi ya kunshi dukkan wayannan abubuwa ya kunshi tasbihi ya kunshi tahlili ya kunshi tahmidi eh, ya kunshi shari'a ya kunshi hudud ya shahi ahkam komi yana ciki a taura babu tsarin haram da halal eh, zabura afwan amma ƙur'ani yana da tsarin haram da kuma halal wannan yana cikin bambancin su saboda ka duka wannan dai tsari ne na ubangiji subhanahu ta'ala sai kuma yace dalilin saukar da wannan aya ita kuma ahlul il rahimahumullah sun ce wani ayari ne ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam na ƙwarishawa suna cewa muhammad ka roƙa mana ka, yunwa ta yi yawa talauci ya yi yawa azaba ta kai azaba mun talauce da mu da 'ya'yanmu da shugabanninmu da kowa don abin da za mu rayu da shi babu ka roƙa mana ubangijinka ya ba mu abinci ya ba mu abin sha ya canza mana rayuwa mu samu warwara shine Allah ya ce ma'annabi sallallahu alaihi wasallam qul lahum kace da su na da da'antum min dunihi ha ni an cewa a roƙe ubangijinka ka gaya musu ai akwai lata akwai uzza da manata je su je su roƙe su mana su roƙe ababen da suke wa bauta mana je su roƙe su wannan bakan magana ce don abadan ba wani daga cikin abin bauta wanda ba Allah ba mai iya yayi wannan damuwa kamar yadda wannan aya ta yi bayani sai ce fala yamlikuna har abada ba su taɓa mallaka kuma ba sa mallaka kashfar durri ankum wala ta wallahi ba su isa ba abin bautan kuɗin nan su yaye muku da ke damun ku, alloba talauci yunwa masiba fitintinu wallahi abin bautan ku ba su isa ba su yaye muku wa'annan damuwa wala ta ko kuma su su musanya maku daga abin da a ya koma alhairi wallahi ba za su iya ba ba wanda ya isa cikinku ya juyar da wannan abu daga barinku kun tabbata cikin wannan bala'i inda ya ba ubangijin muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yaye muku wannan abin ba ko ya juyar da wannan abin gare ku sai kuma ya ce ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذابه kamar yadda kuka sani sura in makiya ce eh, takan dan wahal da mahalul ilm sukan ɗan shawuya wurin <clears throat> ƙoƙarin fitar da tafsirin ta ko ma'ananta don haka yasa aka samu abin nan eh, sabab guda biyu fassara na farko wadda shi bin mas'udin radiyallahu an shi ya hito da abin da ya same su ma'ana suka fito da shi ko kuma ya faru a kansu har Allah ya yi magana cikin wannan aya shi bin mas'udin ya ce wato cikin su tsarin ƙuraishawa akwai mutane cikinsu mashirukai waɗanda suke bautan aljannu yana so ya kawo mana asbabu nuzul to sai aljannun nan suka musulunta su ko suna nan suna bautan aljannu ashe aljannu sun musulunta su sun koma ma Allah kaga an yi aikin banza kana bautan wanda shi ko ya riga ya rika abin bauta ne shine Allah abdullahi bin abbas radiyallahu an da mujahid su kuma su suka zo da da fahimta cewa abinda annan su mutanen Quraysh ko kuma eh, bangaren yahudu ko nasara ko wata jama'a dai su suna bauta misalihan mutane masalan uzairu nabi isa alaihi salatu wassalam mala'iku wa hakada suna bautan rana suna bautan wata da taurari magayar dali su kuma wa'anga da suke wa bauta don su kusantar da su ga ubangiji su bi hannahu wa ta'ala kamar da suke cewa mana abu da illa lu ya ƙarfi na wannan shi ne wannan shine asalin mafi yawan mai shirki da Allah sai ce shi yana bautan abin da yake bauta ba don komai ba sai don ya kusantar da shi da darajar shi da matsaye shi da bukatocin shi ga Ubangiji subhanahu wata'ala wannan yana cikin wautarsu ku kuna bauta ma waku, wa'anda su suna bauta ma ubangiji wahdahu la sharika la Allah ya faɗa cikin Qur'ani la tasjudu li shamsi la tasjudu li shamsi la lil qamar shamsi wa la lil kada ku yi sujada ga rana balle wata wasjudu lillahi alladhi halaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ku bauta ma ubangijin da ya halicci rana da wata in dai gaskiya ne bautan Allah kuke to ku bauta mishi shi kadai kada ku mai wayarin da rana ku mai wayarin da wata haka nan Isa alaihi salatu wassalam Allah yana faɗa a ranar alkiyama إذ قال الله يا عيسى بن مريم وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من الله صبرك ونن وإذ قال اللهم ko wa izqala Allah ya Isa wannan itibaru ma sayfun abin bai faru ba ka ambaci abin da zai faru nan gaba wannan aikin ubangiji ne na gaibiya shi ma annabi isa Allah zai challenge din shi zai tambaye shi ta hanyar darajanta shi da girmama shi ce da shi a an qulta lin nasi taqiduni wa ummiya ilahayn min dunillah to ala halin wa'annan da suke kira suna bautansu wannan ya kira Jesus wannan kira Eh, isa wannan mala'iku wannan ya kira uzairu wannan ya kira rana wannan ya kira wata su kuma suna kiran ubangiji ne su ta'ala? A haka kenan wayarin ɗinka bai yi ba ka kama ni in kamawa ni kuma shi ne Allah yake faɗa cikin wannan aya ya ce وَلَا ulaika alladina ulaika alladina yad'una wa inna tuni wa suke kira in an ce yad'u kira ne na bauta kamar da annabi ibrahim ya faɗa cikin uh, suratu maryam ce wa da rabbi asa Allah ya kuna wa izi ta wa ma to Allah ya ta halin ula'ika ladina da'una wa'annan masu irin wannan su ne wa'anda suke kira ya da'una menene ya suke kira wa yabtaguna suna nema ila rabbihim alwasilata wasila suna neman eh, in aljannu ne a fassarar bin mas'ud suna bin aljannun don su zama musu wasila in kuma annabi isa ne suna bi ne don ya zama musu mai ceto wurin ubangiji kamar yadda suke cewa yesu mai ceto haka in mala'iku ne haka in rana ne in wani abu shi ne abinda allah ya ce suna wannan dogon wayarin alhali duka su bari su dawo kamar yadda abinda suke bautan su ma dukansu sun yadda su bauta ma ubangiji shi kadai wahada hula shari'a halla su da suke labawa da su ba za su tsaya ga ubangiji ba wahada hula sharikala kalma wasila asalinta tana suratul ma'ida Allah yana cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wattaqu menene fassaran ke wajahidu Ubangiji ya ce ya ayyu halladina amanu ya ku masu imani taqullaha ku ji tsoron Allah wabtagu ilaihil wasila ku nemi wasila zuwa ga Ubangiji wa ta'ala, to sai yadda mana an samu rikici wurin fahimtar menene ma'anar wasila sai ƙur'ani ya yi tafsirin wasila da kanshi sai ce ma'ananta wa jahidu fi sabilihi ku yi tashi ku yi ayyuka ku yi jihadi ku yi sallah ku yi azumma ku yi taimakon addini ku yi taharukat na ci gaban musulunci la'allakum tuflihun domin ku samu nasara kenan duk wanda ake mugunya fassara game da ma'anar wasila wannan fassara ce wadda take mai inganci a shar'an shine ka yi aikin addini ka taimaka ma musulunci ta hanyar a amalu salih kyawawan ayyuka shine wasila Waɗannan kyawawan ayyuka su za su kai ka ga ubangiji su subhanahu ta'ala, domin ba abin da ke kusantar da bawa ga Ubangiji sama da ya aikata abin da Ubangiji ya farlanta mishi da sun daga kan tauhid a aqida sallah azumi zakka haji da sauran ayyukan addini na nawafil na neman yadda Allah subhanahu wata'ala wayannan sune suke zama tsani zuwa kusantar da mutum ga ubangiji da yadda shi subhanahu wata'ala amma wai kace bari in laba ga ga wani shi wani nan shi kusa ga Allah yake don haka tunda kaza gare yake ga Allah bare in laɓa garai don in kai ga Allah wannan wayarin Allah bai so ne kuma wannan wayarin kahirci Allah ya ajiye shi a cikin alkur'ani kar ka laɓa ga kowa kar ka yi wayarin wurin zuwa wuri ne kar ka yi wayarin ta kowa in ba kyawawan ayyukanka ba ka ci gaba da ayyuka masu kyau wayanda akwai hujja a aya ta ce a yi hadisi ya ce a yi musulunci ya tabbatar ka tsaya gare shi wa'annan su za su taimake ka ginin masallatai ginin makarantu tallafa ma al'umma tallafa ma marayu tallafa ma musulunci ko ina Allah ya sauwake ma to su za su kai ka ga Allah ɗin ma'ana su za su kai ka ga yadda Allah yanda suke ba Allah siffa adami to wannan ba daidai ba ne halaka ce kawai sai ka ji malami ma wai malamin addini sai ka ji ya ce to bari in baku misali in baka kama wani shehu ba baka kama wani waliyi ba wanda ka kai ka ga Allah to kai ka isa ka kai ga Allah direct mutumin da Abuja wagga Abuja kadai a nan duniya baka isa baka tashi ɗaya ka kai ka ga shugaban ƙasa ba tare da PA ba ba tare da protocol ba ba tare da an yi wasu takardu ba haka ɗai ka tai shugaban ƙasa ɗai ka buɗe yana yiwuwa sai mutane suka Allahu akbar saboda ka wannan siffanta Allah ne da siffa ta Adami subhanallah wannan kuma bai da kyau shi tsarin ubangiji tsari ne na direct wa idza sa'alaka ibadi anni wa idza sa'alaka ibadi anni Ojebo. Don haka. saboda kashi ubangiji bai da irin wannan wayarin talaka hake ba kowa kake ba ba ka bakin komai ba ma a kai da shugaban ƙasa ba gwamnan jiha ma baka isa ka ta gwamnan house ka ce ka taho ka gane shi haka sarki haka ciyaman ma ba ka da wannan matsayi to shi wurin Allah ba haka yake ba a matsayinka na wanda ko akuya ba ka da duniya wandon ɗauri ma ba ka da ba ka da zanin kwana to in kana bautan Allah kira shi direct bai yadda wani mala'iki ya anshi addu'an kai kai mishi ba ka faɗi zai ji direct ka zayyana mai damuwarka zai ji ka direct kuma ba wai sai an yi telefon ba don watar injin na iya tsayawa kuma ba sai ka daga muryarka yanya-yanya ba faɗi abinka cikin tsanaki ko a zuciyarka ka kere shi zai ji sai sa'alaci amman yujibul mutarra idza da'a a ilahu ma'alla sai ce don haka tsarin ubangiji ba ma kai da an musulmi ba kahiri ma wanda a cikin hushin Allah lailan wani hara wallahi idan da ya iya kiran Allah shi kadai ya ce mai wata lalura wallahi Allah zai karba mishi ballantana kai musulmi don haka yadda suke ba siffanta addinin nan shi yasa hasken musulmi a ko wa'anda duk sun mai da ɗabi'ansu da ɗabi'u irin na wa'annan ƙurishawa wanda ba daidai ba ne ƙurishawa na manyan kafirai ne ba su san Allah ba su ne ke laɓe-laɓe su laɓa ga lata su laɓa ga uzza su laɓa ga manata wasu su laɓa ga isa alaihi salatu wassalam wasu su laba ga uzairu waliyi ne na Allah ai zai cece su zai yi kaza mu a musulunci abinda a haƙƙin malami ba a laba gare shi ya bada aljanna ba don shi ma bai iya bada ita abinda a haƙƙin malami komi malanta shi ya karantar da kai ƙalallahu ƙalar rasulun karantar da kai ilimi ya tura ka zuwa ga ubangiji ka bauta mai ya karantar da kai wadda za ka yi ka bauta mai gashi nan rubuce a littattafai shi ke da ilimi ba lalura ta ka tattaro bukatocinka ba ka dawo bisa garai shi kowai shi faɗa mu Allah shi ma kuma ba laifi ba ne ku nemi addu'o'in juna amma ai ba cewa za ka ni na yi ma alkawali lahira in an ta yi komi ba a yi to kan ma ka ta yi lahira mana tun da kayan mai alkawali lahira komi ba a yi to kakka ko bari shi mutu ka yi ma kakka bari ka mutu abu ɗaya na in Allah ya dirke ta ƙwaƙwalwar mutum saboda da arziki da rahama da gafara ko a ce ma da samun aljanna samun lahiya samar da mulki duk waɗannan ɗan adam bai iya yi masu ko annabawa na dare ba za ka je wurinsu ka roƙi su baka aljanna ba ba za su baka ba haƙƙinsu su roƙi Allah Allah ka bawa ni aljanna Allah ka bawa ni gafara shi kenan sai Allah ya amshi addu'a sai ya yi da kai ne don makullayen ikon aljanna da makullayen na ikon wuta ba su hannun wani ɗan adam ba su hannun wani aljani ba su hannun wani mala'iki wa'annan iko ne na tasarrufat nasu yana hannun ubangiji su bi hana kuwa ta'ala kamar yadda tattalin arzikinmu yake hannun shi shi kaɗai lahu maqalidus samawati wal don haka me yake yi don haka lahu maqalidus samawati wal dukkan nau'in tattalin arziki da kayan rayuwa na more rayuwa na jin daɗi na zaman lahiya wallahi ga Allah yake shi kadai don haka yasa ya bi rizqa kalimani yasha wa kadir yake shimfid arziki ga wanda ya ga dama ya kuma ta arziki ga wanda ya ga dama saboda haka yan uwa a mai da hankali cikin zuciya cikin ƙwaƙwalwa, mu a matsayinmu na musulmi ba mu da wani abin bauta sai dai Allah shi kaɗai don haka a dawo a riƙe shi in wani ne zai ma addu'a irin ba annabi ai ko mala'iki ba ka roƙo ka ce ya mala'ika ka roƙa min Allah don tarbiyyar musulunci ba ta ɗora ka ga wannan ba ba layin ka ba ne amma idan ba annabi na dare kana iya roƙo na shi ma addu'a kana iya ce mai kuma ya roƙe ubangiji inda dai hadda fir'auna ya ci bala'i ya gane Allah ɗai ke yaye bala'i bayan ya ce wuya, ya Musa, udu lana rabbaka bima Ya Musa, rabbaka da Inda dai hada fir'auna bai ce annabi Musa ya muna kaza ba cewa, udu rabbaka ka roƙa mana ubangijinka bai ce ya musa ka yaye mana bala'i ba masiba ta ishe mu musa yaye mana ita sai ce udu lana rabbak ka roƙa mana ubangijinka saboda ka sai a dawa bata maka imani mai da kai kullum ga shehu shehu kaza shehu kaza shehu kaza maimakon abaka ka roƙi Allah sai a yi ma alƙawalin shehu zai gafarta ma shehu zai baka kaza shehu zai baka kaza shehu ɗin ga kuma bai dare ko yana dare kuma bai iya ruwan sama shehu bai iska bai da sama bai da ƙasa bai da gabas bai da yamma bai da itace bai da mutane bai da tsuntsaye duka abin wanda ke da su ba wanda addasu sai dai ubangiji da hula sharika la saboda haka musulmi ko mai da tunaninku cikin ku daraja ya san ya ba da daraja don gata ya ce wal kada faddalna na nabiyina ala ba'd Allah da kai ne ya san wani ya yi wani matsayi amma ba matsayi na shishigi a cikin addini ba ba matsayi na ka kirkiri ko da addu'a ka ce wannan shehu ya ba da itala hatta masu ba da magungunan gargajiya a sai a tambayo asali ka tambaye shi ya bani ko kuma ka jiwa mutum ya hidda wata azikar sai sai a tambaye shi a karmakalla ka ba mu wanga azikar mu tai mu yi <laughs> to kai ya ba ku wallahi yanzu haka tsarin gargajiya a inda ba a karanta addini ba sayin malga sayin eh, abin nan zogale an san ga irin amfani shi a cikin yaƙi da turutocin ɗan adam wallahi in jahilci ya kai jahilci sai ka ji mutum ya ce wai ya an shi wannan abin ga ubanai ko wai ya gadi abin ga ubanai ko ya ce gado ne kakannin kakannin an ka bashi itacen ga kuma Allah ɗaya na ya tsarar da abinai duk suna cikin hanyoyi da imanin mutane ke lalacewa abin ban tausayi inda kahirai ne irin ƙuraishin yawon ga babu mamaki ma a matsayi ku na musulmi daya ku fahimci musulunci ku tsaya ku karanta tauhidi ka girmama mutum da ilimin shi ko shekarun shi ko matsayin shi la ba'ad girmamawa ma sai yadda tsarin da addini ya ce amma magana a baka ko a hana ka ba haƙƙin ɗan adam ba ne haƙƙi ne na ubangiji wahadahu la sharika la sai ce mi wa yanzu damu? wa'annan da kuke kira wayarjuna rahmatuhu su suna fatan rahama ubangiji waya khafuna azabahu suna tsoron azaban Allah domin annabi Isa a lahira da Allah ya ba da sirin ta gaibi da aka yi mai wannan magana kai ne kace a rike ka da mahaifiyarka ilahaini min dun min dunillah qala qala subhanaka إن كنت قلته تعلم ما في نفسي saboda haka yace subhana wallahi wallahi sarki ya tabbata gare ka ya Allah wallahi ba ni na ba ba ku gani mutane ne da Allah da kai ne ya tsalkake su ya yarda da su suna bautan Allah shi kadai suna kira ne wahdahu hula sharika la suna kuma fatan ƙaunar samun rahama shi tunda ba su yi shirki ba kuma ku dawo ku kuna kuna laɓa-laɓa laɓanan laɓanan ga wani laɓanan aiwa ne Allah ya bashi aiwa ne jika manzon Allah na aiwa ne ɗan kanan wane ne inna azaba rabbika kuma wallahi hakika azaba ubangijinka abin kaurace mace abin shakka shakka ce abin tsoro ne kada a hadu da ita wannan dabi'un mutanen kirki kenan sai ce ne wa wa in min qaryatin ba wani gari na duniya alƙarya shi ne gari dada garin birni ne ko kawai ko dai ina yake hadda sarkawa da a cikin ruwa da adda ya tungage da fulani da adda yan bukoki cikin daji anytime suna iya tashi su yi gaba duk inda wani gari yake ko mai girman shi in ya kai makka ko madina ko london ko america ko beijing don duk duniya babu garin da ya kai beijing girma duk duniya beijing edukatar china domin mutanen da a cikin garin su kadai da a cikin garin nan sun kai sama da mutum miliyan 700 najeriya nawa kenan kawai najeriya uku da rai gari guda amma wallahi in dai kiyama ta zo Allah ya ce illa hannu muhlikuha fa ce wallahi mu za mu kashe kalkaryan nan mu na gargadar da ita qabla yawmin qiyamati kafin ayi alqiyama wallahi da mu aika bala'i ya gargadar da ita idan ta rungumi kahirci da da abubuwan batsala aw mu'adhibuha azaban shadida ko mai mata azaba azaba mai tsanani qala al-mufassirin rahimahumullah mufassirin suka ce wannan aya abinda take nufi shine mutuwa kala biyu ce akwai mutuwan mummunai sannan akwai mutuwan waɗanda Allah ya kashe su ta dalilin fushi nai fushin ubangiji ya sauka gare su suka mutu dalilin haka irin mutane nu irin mutane samu da adawa da jama'a fir'aun da jama'a lut wa'annan in kun ba ubangiji ya halakar da su halaka ce ta zargi halaka ce ta azaba ta sauka fushin ubangiji su subhanahu wa ta'ala Allah ya kare kuma akwai mutuwa ɓangare biyu mutuwar ɗabi'a sai a ce tsoho ya rasu sai a ce tsohuwa ta rasu ko maka kaje za ka ji ana ta kira bayan kowace sallah a tashi a yi janaza to irin wannan mutuwa wannan hali biyu ne hali na farko mutum ya mutu cikin hushin Allah wannan kafiri ne mutulakan zai haɗu da azaba Allah kamar fir'auna da jama'ansa da aka sa ruwa ya nutsar da su wa gairihin sannan mutuwan mummuni shi kuma ɗayan biyu ne ko dai mummuni ya mutu salun alun ya sauka ha cikin gidan aljanna Allah ya sa da mu cikinsu ko kuma mutum musulmi ne ya mutu amma yana aikata wasu kaba'iratid dunub yana aikata zunubai manya a duniya to masu tafsiri suka ce wannan mashi'a ce ta Allah za a bar magana shi a wurin Allah masalan shi dai wannan ba kafiri ba ne, bai shirka musulmi ne amma sai shegiyar zina da shan giya da sata da abubuwa na zalunci waɗanda ubangiji ya haramta da cin riba da sauransu me hukuncin shi in yan mutu za ku bar matsala shi wurin ubangiji na harko dai ba za ku yi fatawa ku ce a yanzu wannan na wuta kwasan da wani shi ke wallaye yana wuta mashi'a ce ta Allah shi kahiri da ya mutu ko shugaban ƙasar kuna to mutulakan zuciyarka ta ya daina wuta in kuma ka ɗora ƙaiƙai ko yana wuta ko bai wuta ka halaka amma in musulmi ya mutu ka bar maganan hukuncin shi ga ubangiji musulmin nan ɗan izala ne izala ko kaduna hike ko izalar jos musulmin nan ɗan ɗariƙa ne ko ta tijjaniya ko ta ƙadiriya musulmin nan nan me ake kira ne ɗan gargajiya ake kiran shi ko me ake kiran shi ba dai ana kira ne da suna musulmi ba in yan mutu ka bar mashi a hukuncin shiga ubangiji kada ka ce a ina wannan wuta abadan la da zaran mutum daina sallah ko da yana cikin ahalul bid'a wallahi yi mai hukunci ka bar ubangijin shi shi ya san mi zai kai dai kaga zahirin qur'ani kaga tafsirin qur'ani qur'ani kaga hadisai kaga littafan shari'a amma shi kaka ya kare ranar mutuwa shi gaibiya ce a haka da Allah ka yi shiru ka san tsarin shi ba shi haramun ne dan hushi da makami ko da an mai da bindiga yana sata daji yana kashe mutane haramun ne yadda ake yi musu najeriya ana kone gawawakinsu ba daidai ba ne wallahi ba daidai ba ne inda haka riga ka kashe mutum to sai mai kuma shi magana ka kashe shi kuma ka sa yuka ka yi ta yankan nama ne ka yi ta datsa ta yi gunduwa gunduwa ko ka ɗauko haƙi ka zuba mai da fetur ka ƙone ko taya duk wannan ba daidai ba ne kai dai bai da rai shi kenan halal Allah ka shiryar da su kuma Allah ka shiryar da mu kuma ka kare musulmi Allah ga shirinsu na'am kana ذلك fil kitabi duk waɗannan ababe na yadda mutum zai mutu da in yan mutu mi an makoma tai da ina yake zaune da mi an matsaya tai mi zai zama mi ya samu mi ya rasa mi akada nashi mi akada nashi mi akada nashi ko menene karka yi abin da baka da ilimi a kai ne kana fil kitabi kana dalika fil kitabi mastura wayannan abubuwa duk suna cikin lauhin mahfuz wanda zai mutuwa in ya mutu makoma sai ba abin da Allah bai sani shi shaqiyun ne am sa'id ba wanda ya sani sai Allah don haka karka shiga gonan Allah ka bar ta kawai kai dai kai ta addu'a Allah ya saka cika da imani na'am Allah ya ce wa mamana ana babu an bin ya hana mu in ji Allah subhanahu wa ta’ala an nursila ma da bil’ayata mu aiko da wasu ayoyi ma’ana wasu asaru ko dalilai wa’yanda za su sabbaba abin da ya faru a baya mu aiko su da ƙorai illa illa an kazzaba bihal awwalun mutanen farko haka ta faru gare su sun ƙaryata kuma mun halakar da su wannan asbabu nuzul nata ita ma annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yana nan an ba shi daɗi game da waɗannan shawa. ga shi sun roƙi bala'i sun ce wai in ka kana haɗa huwal alhaqqa min indika fa amtir alaina wa in qalu allahumma in kana hada huwa alhaqqa min indika fa amtir alaina hmm. fa amtir alaina حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم to kaga wannan mugunya addu'a suka yi wa kansu ya rasulallah ga abin da ka suka roƙa na zuwan bala'i da ruwan duwatsu da ruwan kada-kada mu kuma idan muka amince muka karɓi addu'a baƙaƙen addu'o'in kahirai irin waɗannan to in bala'i ya zo abin da suka roƙa in ya zo wallahi halaka su za a yi kuma mu yi wuta da su qala la annabi sallallahu alaihi wasallam ya ubangiji a kada ayi musu na. a dai bari mu yi ta da'awa mu ta karantar da su ko Allah na sa su karbi musulunci bai yarda da haka ba to shi yasa ubangiji ya umarce shi ya ke faɗa mishi haka cewa ai wa'annan mutane da sunan ubangiji da aka saba da shi ko wace alƙarya menene wa bil ayati illa an أن biha al الأولون babu abin da ya hana mu mu aiko ayoyin nan da suke cewa aiko daga cikin ayoyin akwai buƙatar da suka bijira mu annabi sallallahu alaihi wasallam ta dudduwa sunan na makka a gusan musu da su a maishe su a jigawa wurin noma da wurin kiyo da ciyawa da itace duk a ture zuwa nan Allah ya gaya mishi to in mun kai haka to jarabawa ke fa don halaka za su mu gita doka za mu yi kuma ba za su yi da'a ba kuma ba su yi da'a ba wallah halaka su da su damu don haka ta faru ga na gabanin su ce a dai bari shi ta da'awa duk abin da asabab wanda zai halakar da su kuma ya kai su ga wuta yana roƙon Allah ya jinkirta ni shi ne Allah ya ce wa ma mana ana babu abin da ya hane mu an nursila bi ayatin mu aiko musu wata aya illa an kazzaba bi hal awwalun face mutanen farko haka ta faru gare su sun ka karyata mun ka halakar da su to su ma wa'en ga in haka ta faru muna hidda wannan aya wallahi in ta sauka ba su imani ba halakar da su damu sai dai tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙi alfarma rahama ubangiji kada a yi shi kenan sai ce wa atayna samudan naqatan wannan misali ne Allah ya bai wa'ataina eh, wa'ataina samuda naqata dan samuda su suka roki a hitan musu da taguwa cikin wannan bakin dutse nasu annabin su salih alaihi salatu wasalam kuma ya roƙa kuma Allah ya fitar da wannan taguwar to ai fitar da ita shi ya kawo bala'in halakar da su don mai don da aka fitar da taguwar nan ta zo da dokoki shi ko Allah bai yiwa ka ce a yi maka da ai an kai haka na to sai ya sa ƙa'idoji ya sa shirut da dokoki to haka nan sun kai da suka shafi da taguwa muka fidda ita muka sa dokan ta sha ruwa sanda take sha ku sha tare da ita a bar mata ita kadai ta shiga duk gonan da ta ga dama kun ka tashi kuma kun ka ita hitina kun ka soke ta shine dalilin aka yi musu tsawa suka mutu suka koma wuta shine Allah ya ce wa atayna wa atayna samuda naqata muka baiwa wa annaqa wato aya cikin ayo yoyin da Allah yake magana a waccan aya da ta gabata sai muka fita musu da wata aya ita ce taguwa annabi sali alaihi salatu wassalam fa zalamu biha suka yi zalunci da ita ma'ana suka soke ta suna soke ta ko ai eh, lokacin halaka suke na yayi na' wa ma nursilu bi ayatin ba mu aiko ayoyi illa takhwifan sai don mu tsoratar da mutane cewa fa in an yi kaza fa kaza da ya faru an yi kaza kaza da ya faru su ko in ba su ji tsoron mu ba suka bi shari'a wallahi sai mu adabtar da su mu halakar da su wallahu a'lam sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kala suba وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمسر عليه سبيل القرآن للجمع وتفاكم فما لدينه شك أبو بكر عبد الله بن عبد الله على رمى أمر الله من قبل الخيرة والمسيح قبل معنى من آدم على القرآن للجمع هنا فتح على سقف معنى الخيل حضرت على رمى أمر الله من قبل الخيرة أنا أحب أن أقول لكم wanda ke zuwa da duka marayu ne ke fitar da shi zuwa gare mu Allah ya taimake yin san mu akwai ayar da a kawo alkawarin da ya a dubu ashirin ya aiko da wani da aiko da sai da cewa an jawo mutum kuma da shi ya nami na marayu to Allah ya saka mishi da alheri to Allah ya saka da alheri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم أما بعد فما من وضم الشيخ الدكتور عبد الله العلوم على الرحمن رضي الله المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله. لا يا أخوي بارك ya kamata a sakon kuma ya da shi zama ya zama ainihin abin ba a ba ma'ana shi ne da abin da a wannan masallaci ana gabatar da ikikafi wanda yan uwa musulmi wurare daban-daban sukan halarto a wannan masallaci tun daga ranar ashirin ga wata su gaba da zama cikin wannan masallaci ta gabatar da ibadoni har zuwa lokacin da ainihin abu ya yi da sannan su kuma gidan kansu ba bara to wannan babban malami namu ya sanya wa iyayenmu mata mahaloroni wanda mu ne lallai suna ba su haƙƙi sannan haƙƙi a kanmu inda mun tsare sa gidaje ya ka samu ranar duk asabar su zo su gabatar da su zo a gabatar da wannan ainihin mahadara wanda shi babban malamin mu yake gabatarwa to bare nan ɗan uwa sun nuna damuwar su kwarai da gaske kan yadda suna cikin intikafi sai aka ce su fita za a zo a gabatar da ainihin mahadara a ranar asabar wasu za ka fahimta yana son hanyar uwa wannan abu da malamai suka yi ko shugabannin mu suka yi na wannan kungiya ba sun yi shi bane da molanka ba sun yi shi bane kan ra'ayi a'a sun yi shi ne a kan dalili hujja littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma zantukan magabata mu a matsayin mu ɗaliban ilimi abinda muka sani ka'ida al-fiqhiyya akwai wata ka'ida cikin ilimin fiqh wanda suke cewa idan sama al-maslaha tani wa ta'azzara bai wa ta'azzara jam'u bainahuma dima aqwa ma idan aka samu matsalar maslaha guda biyu sun haɗu amma a haɗa su bayyuwa yiwuwa to ta kace sai a zuwa ce ce wata ce aqwa yanzu nan matsala ce guda biyu ita ce maslaha da'awa maslaha ce ko matsala a ce to a nan za mu gabatar da gudani, nan da yiwa ma'ana bayyuwa ana tafi nan ana kuma gabatar da mahadara a nan malamin su tsaya su kai bincike me ya abu ne a bari ke na ka zai aka samu ka'idar nan cewa sai a gabatar da wato matsala maslaha ta al'umma ta amma kafin matsalar hausa. sannan annahu al-muta'addi in ji su malaman usulul fiqh ko kuma malaman qawaid al-fiqhiyya annahu al-muta'addi annahu al-muta'addi aqwa min an-naf'i al-qatil ma'ana amfani wanda yake yin ta'addi ya zarki ya amfanar da wani to aka so gabatar da shi fiye da amfani da zai tsaya ga mutum guda abinda nake nuni da wannan da a wadda malam zai yi ba ta tsaya kan malam shi kadai ba wadda tsaya kan shi ba ta tsaya kan mu kadai ba wadda tsaya kan mu bal takan tsallaka a cikin masallacin nan da wuce area unguwar nan bal takan tsallaka daga cikin garin nan namu na bora zuwa sauran garuruwa bal takan tsallaka daga cikin jihar Niger har ta wuce wasu jihohi bal ma tsallaka ba wai naija sai ko najeriya ba har kasashen waje ma kan tsallaka amfana shi ko mai itikafi in ya zauna ya yi shi kadai kake da ladar ladar shi wannan aiki na shi bayan yin ta'addi zuwa ga wani in ya samu lada ta shi in bai samu dai shi dai ne Allah ta an fahimta don haka wannan wannan maslahar wannan na wanda zai tsaya gare ka kai kadai to za mu jinkirtar da shi mu yi amfani da amfani wanda zai amfani wasu ba kai kadai ba to wannan shine dalili da ya sa kungiyar jama'a da zarar ya kama sunna ta wannan karamar hukuma ta mutum kan gora wannan masallaci mutum zai malam zai gabatar mana da muhadara to hujjar da muke da ita ta zama da mu babu ita itikafi a wannan wurin wanda ya shirya zai yi ita kafin kwana goma to ga da aka bai shi sai ya je ya tuya shi a sauran masallatanmu muna da sudan santa muna da jira sula barau muna da rafin sarama muna da unguwar rahama yan su wajen su mara amma duka masallatanmu ne in kuka je ma ga kuma sauran masallatai ne sun gari in za ka yi guda goma ɗin in ko ba za ka yi ba a kuma ta cewa dole dole sai ka ita ita fi kwana goma ba ta maka wannan in ta samu kwana goma fa lalhamdu in ba za mu kwana au kai falil alhamd kwana nan za ka falil alhamd da haka mun rinja yadda da'awa muhadara a kan akan itikafi a wannan masallaci bisa da kasancewar wannan muhadara wannan da'awa annafu ne almutaaddi kai kuma itikafin ka annafu ne al'asir amfani ne wanda ya takaita gare ka kai kadai da za ka yi shi kake da ladashi ladashi ba ta tsallaka zuwa ga wani amma wannan abin da za a yi yana tsallaka ladashi zuwa ganin ba mamaki na hawa cikin zo musulunta malam na karatu bara akwai wata zo musulunta an ci gaba da kwanan ja baya da za ka wannan shi ne matsayar da kungiyar jama'a ke zarar da kamar suna kai na haka waɗanda suke da bukatar yin itikafi kwana goma ga masallacinmu nan amma wannan masallaci in tana son ka yi itikafi wurin shi to sai ka bari sai an kammala ma'adarorin nan 24 akwai ma'adara nan insha Allah ta'ala eh ko kuma ka cire wannan ranar ka zo ka jona in ka zo ku dabo niyya ka jona ai ana yi tunda sallah ma kakan yanke ka je ka dawo ka jona ko ba ka ba saboda ka itikafi sunna ce da'awa kuma kan zan farilla ne kan zan ba sunna ba ce awa farilla ne don haka in an samu ga mustahabi ga farilla ana gabatar da wajibi ko farilla akan mustahabi wannan shine matsayin ita wannan kungiya ta mu ta jama'a ta da bid'a ta mu suna a kuri ba mun ba da wannan bane akan ra'ayi ba mun ba bane akan son zuciya ba mun ba da a a dalili na shari'a muke bi Amma ko ka ba mu mutum na taborori abinda a gaskiya mu gaya muku wanda ba gaskiya mu gaya muku da mu da ku gabaki da mu taru mu ji abin da yake gaskiya ba tare da ainihin tsoro ba ya na kula mu da hamdu ta shirar la'ila illa